ba ana samu ko a ina ko da kan dan wane ne to nasara sai dan gado mutum guda kan morarsu da mutum goma The story center on a secret organization know that the day's arrows on the blade swords their lives efficient with the spies and assassins Zan yi mutuwa irin wacce maza mazaje suke haka babana sha gaya min tarihi na ba zai taɓa bushe mutanen kwarai da baka sun manta lokacin da suka kashe ɗalibai na jibo sai da na kashe ta na kashe rana na mai da hannatu kawai na yi alkawarin sai na kashe ka da kai da iyalanka kuma sai na yi galaba a kansa galaba ni ban damu da mutala amma kawai yan baya nake tausayi sai da ba san hango ba sun su ma haka irin tashin hankalin zai riske su yamma shiru kamata tuku ya taurin rai da zafin rai. Gana ba. Dama an ce muku dabbobi na yi ƙoƙarin tserar da ku daga azaba ta ashe kwanan ku ya ƙare. Gwaje! Me kake yi? A ɗefu makamai. A bi su. Kai! Kai garba kama. Rage sautinka. In ba haka ba ko motsi ba ba. Ka san da wanda kake magana. Ko ba karba gaba ne sunanka ba. Karamin mutum da siffan manya wanda ya ɗauki rayukan mutane kamar ranki ya To gana a gabanka. Zan kashe ka kamar yadda na kashe ɗanka. In ka isa ka tsere. ya kake yi! ni ne daidai da kai a basarakiya tv ne kadai za ku ringa kallon sabon fim ɗinmu mai suna galaba galaba sabon series ne da zai rika zo muku duk ranar laraba karfe 8 na dare ku yi subscribe domin kallon sabon shirye mu galaba galaba